Masu mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma dai ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai wucewa. Taron tattalin arzikin duniya ya kammala Abuja inda sace mata 'yan makaranta a Chibok ya ratso taron, amma masana sun yi fatar samun riba. Dr. Kwale Shitima shine shugaban asusun Makpata Foundation. A samu kamfanoni wanda za su zo su zuba jari ko kuma gwamnatoci wanda za su zo su ba da taimako da sauransu shine dai abin da ake fatan za su kara mana arziki da sauransu. Da alamu dakarun sojin Amurka sun iso Najeriya don tallafawa wajen kwato matan Chibok daga dajin Sambisa. There Patience Jonathan ke kuka kan Chibok, inda daga bisani ta musanta sanyawa a yi garkuwa da mata masu zanga-zanga. 'Yan sanda sun gano motar wata makaranta da wasu barayi suka sace Abuja da bayanai ke nuna ba gaskiya ba ne maganar sace 'yan makarantar a wannan karan. Nasiru da Ma'ilika ya birar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu nufi mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren namu na jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da kuma daɗa ta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda take tambaya ga wakilin biron Mr. Daliop. To, Mr. Daliop, na lura cewa satan shanu yana ɗaya daga matsalolin da suke kawo tashi-tashin hankali ba wai na ce lallai birom ne masu satan shanu ba tun da akwai waɗanda aka taɓa kamawa ɓarayin shanun nan akwai birom akwai fulanin masu karan kansu da waɗansu sauran ƙabilu yaya kake ganin za ku magance wannan batun satan shanu to na gode eh, gaskiya batun satan shanu mutane mu masu na da shanu Eh, musamman mutanen fan da foron in fa kwanakin baya a foron kadai an sata shanu mutanenmu sun kai kusan 700 a fan ma ya fi haka so mutanenmu ma suna da shanu ma muna kiwon shanu sai a waye gari ana ta sace-sace kamar yadda na faɗa. in dai har fulani za su ba mu goyon baya za a iya zona da su mu totona in fact a yi banga don a kama wayanda suna irin wayan abubuwa kwanakin baya mun ji an kama wayansu amma da mun bincika sai mun duba yaranmu da an ce an kama su a ce ba sata ne sun yi ba so ka gani an kama the wrong people kenan to amma inda za mu ya mu zona da su fulani a yi banga na tabbatar muke cewa za a iya kama wanda suna wani abubuwa hmm. to alhaji badejo a wato cinye amfanin gona na manoma yana ɗaya daga wato abin nan da ke janyo wannan tashin hankali saboda sau da dama za ka ga su manoma na kukan cewa an yayyanke musu amfanin gona ko kuma an sa shanu idan sun yi magana sai ya ta da hankali wani mataki kuke ɗauka wannan ɓangaren Eh, muna ɗaukan matakai matakai daban-daban akan wannan bangare ɗin wato hisa nake gaya miki cewa ina ƙoƙarin fahimtar da ke da sauran masu sauraronmu cewa wato eh, akwai 'yan ta'adda fa a dukkan bangarorin wannan 'yan ta'adda su suka addabe mu ni baran iya cewa Eh, cikin fulani a ce babu 'yan ta'adda ba amma akwai 'yan ta'adda cikin bangaren kamar yanzu batun da yake cewa an kama eh, fulani da birom da sauran kabilu daban-daban a harkan satin sano wayannan mai za a kira su za a iya kiran su 'yan ta'adda ne wanda ba sa son zaman lafiya in dai har satan ya tabbata a kawunansu amma har kullum muna kokari mu yi ya za a yi domin da cewa fulani a duk inda suke a faɗin najeriya ma ba ma filato ba ya za a yi su zauna lafiya amma kuma an taɓa kama wasu mutane mutanen nan suna ɗauke da kayayyaki sun sa kayayyakin fulani sun je suna onawa mutane gidaje a jihar nasara har aka, kama su aka gane cewa ba ma fulani ba ne amma duk gaba daya a duk yan kin gansu da sauransu zaki ce fulani ne to kin ga wannan gurbin yan ta'addan nan to dole ne hukumomi su tashi su taimaka ma waɗanda suke so su taimaka wa ƙasar nan a zauna lafiya. alhamdulillah mutanen filato sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode kai filato ka same albarka filato ka same albarka duk muna iyakacin mu amma duk iyakacin mu akwai iyaka duk irin sarki ko da ma sarki zai yi kokari akwai inda sarki zai kasa amma gwamnati ita ce haƙƙin al'amarin ya rattaya a wuyanta idan gwamnati tana so rigingimun nan gaba ɗayansu su tsaya a lokaci guda in aka samu su a gabanni suka mara ma gwamnati baya rigingimun za su iya tsayawa amma idan gwamnati ta tsaya tana kame-kame menene kame-kame sai a ɗauko wanda ba masu gaban biron ba ko kuma wanda ma biron suke gaba da shi daga cikin biron ɗin a ce shi ya a zo a zauna a yi zaman lafiya a je a nemo wani wanda fulani ba su taba sanin wannan mutumin ba ko kuma fulani ba su yadda da shi ba a ce a zo a kawo shi a zauna kin ga ba a nemo hanyar zaman lafiya ba amma in har ana so a yi irin wannan abubuwan domin abubuwan na su magance wallahi wata ran dole sai an nemo birnin wanda baya jin hausa sai an nemo biron wanda baya jin turanci sai an kawo bafulatani wanda wannan bafulatani bai san kome ba in ba sanunsa ba idan aka fara jakulo irin waɗannan mutanen ana sa su a jikin gwamnati an ana eh, jawo su to za a iya jin wasu matsaloli ko kuma za a iya fahimtar ma ainihi mai ke damun su amma a nawa fahimta dai a yanzu a duk al'amuran akwai rudani ciki babu wanda zai iya baki tabbacin ainihi abin da yake faruwa to birom suna gudu fulani suna gudu ya ce yanzu an sata sanun birom kusan 700 da wani abu fulani an sata sanu kai a wannan ma satin fulani suna kuka an sata saniya 500 to da Allah waye suke sata wannan sanun kin gani ya kamata a duba da kyau wanda kuma za kamata su duba nan hukumomi suna nan wanda za su hada da birom din da fulani a hada a zama abu daya a bincika wannan al'amarin a fahimci ma me yake faruwa kuma ina ne za a fuskanta amma har in ba wai an ɗauki irin wannan ƙwararren matakai ba don ni na tabbatar a duk inda ake rigingimu na wallahi zaki ga al'ummomi ki gani akwai inda suke da fahimtar juna suna zaman lafiya a sakankanin su to me yasa ɗaya bangaren ake kuka to a bincika wannan abubuwan ana fahimta to mr dalio barin da wurinka um, akwai wani abin lura kuma na cewa kamar yadda ya magana gwamnati tana da haƙƙin sasanta jama'a ko kuma a samu zaman lafiya eh, kai menene ra'ayinka maganan da ya yi daidai ne eh, rayukan jama'a da kiwon amin a gan cewa jama'a ana zaman lafiya na hannun gwamnati ne don m na gwamnati kenan amma abinda yana ba mu mamaki gwamnati sun tura stf sojoji a kowane koye a koyukanmu baki daya mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe nan akwai wayanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu sun gan sojoji kiri-kiri suna kashe mutanenmu an su ne ya kamata an tura su don su lura da lafiyar mu a gancewa an sasanta wayan abubuwa amma abun yana ba mu mamaki jalla allazi wahidu ahadun guda saumadu kai kuka kayafe mana rabbana majid ya ilahuna ahadan mama mana ya ilahu alma lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu za mu shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yin mana jawabai su ne rabaran kanan bulis sabo na majami'ar Anglican Ikara da shugaban majalisar malaman addinin musulunci na jihar Kaduna Sheikh Usman Abubakar Babanti ne. Ga Sheikh Abubakar Babanti ne. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Usman Abubakar Babanti ne. Eh, babban limamin juma'a na masallacin nnpc kaduna kuma shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar kaduna da farko mu fahimci cewa ka fahimtar juna da zaman lafiya shine muhimmin al'amari alal hakika addinan nan guda biyu su ya taho da ka'idojinsa kuma kowane daga cikin ɓangarorin nan guda biyu musulmi da kirista wadda su ne mafi yawa a ƙasar na najeriya kuma kowanne na da dokoki da a ce ya waje ba gare mu wato kowa ya da dokokin littafinsa kuma idan aka bi dokokin littafi wato za a sami salama kuma za a sami zaman lafiya wato dangane da abubuwan da ke faruwa a cikin wannan yanki namu a arewacin najeriya alal haƙiƙa ba da daɗi ba da daɗi ba da daɗi ba da daɗi ta fuskan shari'ar musulunci ba da daɗi ta fuskan maslaha ba da daɗi ta fuskan zamantakewan al'umma saboda haka ya waje gare mu mu jawo hankalin juna ko ko mu dawo akan hankalin mu farko idan wani abu ya faru wadda yake ya kamata maimakon mu ɗauki matakin faɗa ma juna ko kuma yin faɗa da juna to da farko tukuna mu ɗauki mataki na tattaunawa a bangarorin addinan nan guda biyu kowanne na da shugabanni to ɗauki mataki na tattaunawa kuma a shauran ƙungiyoyi kowane daga cikinsu yana kan fahimtarsa ne ba cewa muna zargin kungiya kaza ko ko kungiya kaza kowane na aiki ne akan fahimtarsa amma ga abin da muke ba da shawara a matsayin mu na malamai shine duk abin da za ka yi to ka bincika yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi in kai musulmi ne da kuma yadda sahabbansa suka tafi da al'amari in kai musulmi ne domin a ka'ida. musulmi yana da mataki ɗaiɗaiɗaiɗai har guda uku akwai mataki na farko wanda ya duba kan shi tukuna ga cewa yana wajen da yake shi kaɗai ne ma'ana babu wani wanda ke ba musulmi ba a wajen ko kuma a a ce akalla casa'in cikin ɗari dukansu musulmi ne to irin yadda dokokin Allah da dokokin shari'ar musulunci yake a irin wannan ƙasa ko kuma a irin wannan mutane yakan zama wato ya bambanta da shaura akwai ƙasa inda za ka iske kuma wato tana iya rabi musulmi rabi kirista ko kuma rabi ba su da addini rabi kuma musulmi ko kuma rabi a samu an yi eh, ana zane a cakuɗe to irin wannan ƙasa shi ma akwai ƙa'ida wadda shari'ar musulunci ta shimfiɗa musulmi ya zauna a cikinta kuma ya yi hulɗa da mutanen cikinta akwai ƙasa wacce take a gaba ɗayanta ta wadda suke ba musulmi ba ne to lokacin da musulmi ya sami kansa a cikin wannan ƙasa to an shimfiɗa ga tsarin yadda ya cancanta ya zauna ko kuma ya wajaba a gare shi ya zauna a cikin irin wannan ƙasa to irin wannan kashe-kashe guda uku dukkansu kowanne na da dogon bayani kuma yana da dogon jawabi saboda haka muna kira ga al'ummar najeriya wadda suke musulmi da wadda suke ba musulmi ba da wajibi su ji tsoron allah kuma su zauna lafiya wato galiba abinda da ke abkuwa na abubuwa wadda suke marasa kyawu mafi yawansu sukan faru daga wajen jagoranci idan jagoranci ya zanto aka rasa adalci to sai ka iske kowace irin fitina ta faɗa cikin al'umma amma da zarar an sami adalci a cikin al'umma to za ka iske wannan al'umma tana zaune cikin salama da aminci sannan bayan adalci in an ce adalci wato ya haɗa da wanda ke shugabancin wannan yanki ko ko jiha ne ko lokal government ko kuma ƙasa eh, duka ya haɗa da su sannan kuma sai abin da ake kira ainihin asirk amana wato gaskiya da rikon amana wajibi ne gaskiya da rikon amana ya shiga cikin al'umma nan ya haɗa da masu dukiya masu kuɗin ƙasa da manyan attajiran ƙasa da manya-manyan mutanen ƙasa da sauran al'umman da ke cikin ƙasa dole ne a tsare gaskiya a tsare rikon amana to idan waɗannan abubuwa suka bar al'umma abubuwa guda uku adalci gaskiya rikon amana to wannan al'umma sai ta fada cikin yaƙe-yaƙe ta fada cikin kashe-kashe ta fada cikin tashin hankali ta fada cikin musibu mabambanta Allah ya taimake mu assalamu alaikum shi ma raba rankanin bulis sabo ya ce zaman lafiya da haƙuri da juna ne kaɗai mafita ga arewacin najeriya Assalamu alaikum jama'ar arewacin Najeriya musulmi da Kirista mai magana Reverend Kanan Bulutsi Sabo Ikara Dashis Kubau Local Gamman. Ina kira ne ga mutanen arewacin Najeriya don mu zauna lafiya da juna domin zaman lafiya shi ke kawo ci gaban ƙasa da kuma ci gaban rayuwa. Yan uwa yan arewacin Najeriya, gudubiyar da arewacin Najeriya ta farbare. da shi mutanen kudu sun da zuba jari a arewacin Najeriya. mutanen waje ma sun daina shigowa arewacin najeriya don yaran mu su samu abin biyan bukata to rashin zaman lafiya baya haifar da ci gaba sai dai masifa da kuma balashi yan ku dubu kasar ghana sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali biyar da masana'antu suke a ghana biyar da yan ghana suke walawa zaman lafiya ya kawo musu wannan gudubi kudancin najeriya yadda suke zaman lafiya ba tashin bam ba tashin hankali masana'antu suna tafiya yaran suna da aikin yi ba su da fatara kamar mu a nan arewa to me zai hana mu mu zauna lafiya da juna mai sa da lumana a cikin zuciyarmu ta da hankali ba shi ne abin da zai kawo mana kwanciyar hankali ba dubiya da arewacin najeriya take da rugujewa tana lalacewa masana'antunmu da ke kaduna da kano yanzu duka masana'antun nan sun daina aiki idan ka dubi waɗannan rashin masana'antu shi ya kawo wa yaranmu sun zama yara marasa tarbiyya yara marasa aikin yi sun gama karatu ba aiki yi to idan babu zaman lafiya ba babu kwanciyar hankali yan uwa musulmi ina so in kare kira gare ku mu bi koyarwar littattafai da annabawa da muke wanda muke imani da su qur'ani ya ce ba ba imanin ka bai cika sai ka soma ma dan uwanka abin da kake so ma kanka idan ko zamu bi wannan koyarwa ta qur'ani a matsayin musulmi za mu so kowa da kowa mu zauna lafiya da shi ga mu kiristoci ubangiji ya magana cikin littafi ne sarki yake ka kaunaci dan uwanka kamar kanka ba za ka so a kanka cuta ko rashin zaman lafiya ba to ka so a dan uwanka abin da zai kawo mata kwanciyar hankali wannan shine babban abin da zai kawo mana zaman lafiya mu dubi shugabanninmu a baya irin sardaunan sakkwato sun zauna lafiya da kiristoci an kuma yi mu'amala an yi aiki tare an yi komai tare a yi gidan biki tare a yi gidan suna tare a komai in wannan na hidimar kirisma waɗannan su zo in wannan suna hidimar sallah waɗannan su zo muna gani ɗaya kasuwannin mu ɗaya a gonaki iyakan mu mu da muke manoma to me zai ana mu zauna lafiya da juna kada mu biya waɗansu mutane zuwa suna harzuka mu suna tada hankalin mu suna sa muna faɗa da junan mu faɗa ba shine abin da zai kawo zaman lafiya ba addinan nan sun hana faɗa sun hana rigima suna son zaman lafiya ne don haka ina kira gare mu musulmi da kirista mu kwabi ƴaƴanmu mu sa mu kuma mu dawo mu wa mu tarbiyya mu su dawo su daina bin mutane suna yi ana ba su ɗaya naira dubu ɗaya dubu biyar kuma ina kira da shugabanninmu na arewacin najeriya sanatoci da gwamnoninmu yan majalisar wakilai da ciyamomi ku dawo ku tara da masana'antu ku kafa wasu sabbi wadda shi ne zai hana wa yaran mu zaman banza su daina shan kwaya suna ihu suna buge-buge suna sace-sacen kayan jama'a duk wannan rashin zaman lafiya ya kawo shi kashe jama'a addinan nan ba su yarda da cewa mutum ya kashe mutum ba domin kashe mutum abu ne mai zafi a wurin ubangiji yan uwa ina kira gare mu mai zaman lafiya domin shi ne zai ba mu kwanciyar hankali na gode mai magana rabiran kanan bulus bin sabo da shi. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.